بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahaliccin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wanda ya albarkace mu da kasancewa a cikin al'ummar fayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna a cikin masallacin wanda ake kira da masjid abubakar na siddiq radiyallahu anhu wa arda inda muka saba gabatar da karatu a cikin littafi na al'imam muhiddin yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala littafin da ake kira da riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin littafi ɗaya tamkar da dubu daga cikin littafai da aka ware da suke bayanin rayuwa ta annabi muhammad da suke bayanin kyawawan ɗabi'u irin na manzon allah da suke bayani rayuwa wadda idan bawa har ya bita ya lazimce ta babu ko shakka zai kasance daga cikin masu cin arziki a nan duniya da kuma gobe kiyama ya Allah ka sa muna daga cikinsu wannan shine karatunmu na bayan sallah na farko kenan bayan mun je azumin watan ramadan muka yi sallah a cikin aminci da kuma kwanciyar hankali ya Allah kai muke roƙo da ka sa albarka a cikin wannan karatun namu ka ba mu ikon fahimtar sunnar annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah da manya-manyan salafun salih suka fahimci sunnar manzon Allah ya Allah ka ba mu ikon aiki da dukkanin abin da ya zo a cikin littafinka ko hadisan annabinka Muhammad ya Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu ka gafarta ma iyayenmu kurakuransu ya Allah duk wani malami da ke taimakon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ke taimakon sunnar manzon Allah da dukiyarsa ko da lokacinsa ko da ƙarfinsa ya Allah ka saka mishi da alkhairi ka taimake shi a cikin rayuwarsa ‘yan uwa musulmi za mu tashi a babi na bakwai a cikin wannan littafin za mu tashi babi na shida a cikin wannan littafin babi da yake bayani game da attaqawa babun fittaqawa wannan babin yana bayani game da attaqawa me attaqawa sa'annan me maratib nata sa'annan me fada'il nata attaqawa shine kiyaye dokokin Allah idan ka so ka ce tsoron Allah babu ko shakka wannan duk malaman sunna sun yi bayani sa'annan yana ɗaukar abin da ake nufi da attaqawa kamar yadda bayanin magabatan musulunci daga cikin malamai na sunna tun daga cikin sahabban annabi muhammad haka ma daga cikin tabi'ai wato ɗaliban sahabban manzon allah haka ma daga cikin malamai 'yan baya waɗanda suka yi sharhin sunnar annabi muhammad kama irin su alhafiz ibn hajarin al-asqalani haka ma da alhafiz ibn hajarin al da irin su ibn rajab al da irin shi al nawawi da irin su al shaukani malamai da yawa babu ko shakka sun yi bayanin abin da ake nufi da attaƙawa. wato an samu definitions masu yawa da suka zo wurin malaman sunna game da abin da ake nufi da attaqawa haka ma daga cikin malamai na tafsir waɗanda ke bayanin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wato alquran su ma karin kansu sun yi bayani game da abin da ake nufi da attaqawa kamar irin su al-hafiz ibn jarir at-tabari wato da al-Imam da irinsu alhafiz Ibn Kathir da irinsu su amin ash-Shanqiti da irinsu al'imamul bagawi da irinsu su Nasiruddin sa'adi da irinsu su bin Salih al-Uthaymin ta'ala rahmatan wasi'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama haka ma da malamai masana lugha masana nahau masana sarfu waɗanda ke bayanin kalmomi da suka zo a cikin littafin Allah da kuma hadisan annabi Muhammad babu ko shakka waɗannan malaman sun yi bayani game da ake kira abin da ake kira da attaqawa wato tsoron Allah maɗaukakin sarki ko kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki misali alhassan ibn abul hassan albasari ɗaya daga cikin tabi'ai wato ɗalibi daga cikin ɗaliban sahabban annabi muhammad allah ya ƙara masa aminci yake cewa attaqawa ma waqara filƙalbi qalbi wa saddaqahu wal abinda ake kira da attaqawa tsoron Allah ko kiyaye dokokin Allah shine abinda ya natsu a cikin zuciya haka ma magana da kuma aiki suka gasganta shi duk abun da ya nutsu a cikin zuciyarka cewa wannan abun daidai ne aikata shi ana kiran shi a taƙawa haka ma maganarka da kuma aikinka suka bibiyi wannan aikin ana kiran shi a taƙawa in ji alhassan ibn abulhassan albasari haka ma ɗaya daga cikin magabata da ake kira طلق bin habib allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda wasu ɗalibansa suka ce mishi sif lana ka siffanta muna me ake kira da attakawa ne faƙala sai ce i'mal bi ala nurin min Allah kai aiki da biyayya Allah maɗaukakin sarki bisa ga haske na Allah maɗaukakin sarki Ta tarju thawaballahi kana mai fatar samun lada a wurin Allah wa turkil ma'asi ala nurin min Allah sa'annan ka bar sabon Allah bisa ga haske na wurin Allah maɗaukakin sarki makhafata iqaballahi azza wa jal kana mai jin tsoron azabar Allah mai girma da buwaya wannan shine abin da ake nufi da attaqwa aikata da'a ma Allah bin dokokin Allah wannan shine attaqwa da nisantar dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya hane ka da aikatawa babu ku shakka wannan yana daga cikin ma'ana ta attaqwa wanda shine tsoron Allah haka ma al-hafiz ibn rajab al-hanbali ɗaya daga cikin malaman sunna wanda ke da sharhi na bukhari da ake kira fathul bari ba na ibn hajar al-asqalani ba yana da sharhi na al'arba'una arbaun an-nawawiyya littafin da ake kira jami'ul ulum wal-hikam haka ma da littafin da ake kira littafai da yawa da game da sharha ga sunnonin annabi Muhammad wato ibnu rajab al yake cewa aslu abinda abunda asalin at tsoron Allah an ya al-abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu ويحضره وقاية تقيه من ذلك shine bawa ya sanya a tsakanin shi da tsakanin abin da yake jin tsoro kuma yake kiyaye shi wani abu da zai kiyaye shi game da wannan abin da yake jin tsoro a rayuwarsa wannan shine asalin attaqwa inji al-hafiz ibn rajab al-hanbali wa huwa fi'l ta'atihi shine aikata biyayya ma Allah duk da wannan abun Allah ya ce aikata ka aikata shi wannan shine attaqwa na bi ma'asihi da nisantar dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki baya su idan dai wannan abun haramun ne idan dai wannan abun zunubi ne idan dai wannan abun sabon Allah ne idan ka nisance shi babu ko shakka ka samu a taƙawa a cikin rayuwarka ibn al-uthaymin rahimahullahu ta'ala shi kuma yake cewa wanda yana daga cikin malaman da suka yi sharha ma littafin riyadu salihin littafin da ake kira sharh riyadu salihin yake cewa at-taqwa fussirat bi'iddati tafasir malamai sun fassara ta da tafsirai masu yawa bayanai masu yawa wa ahsanuha bayani mafi kyau game da abin da ake nufi da attaqawa an yi shi shine a ce inna attaqawa abin da ake kira tsoron Allah ittikhadhu wiqayatin min azabillah shine ka riki tsari daga azabar Allah ta yaya bi fi'li awamirihi ta hanyar aikata umurci umurcin Allah wajtinabi wahihi da nisantar abin da Allah ya hane ka wannan babu ko shakka shine bayani wanda malaman sunna suka yi game da abin da ake kira da attaqawa a tsarin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda babu ko shakka wannan bayani ne gamsashe sa'annan ingantacce wanda ya isa game da abin da ya shafi bayani ma wannan kalmar mai daraja kuma mai albarka kalma ta attaqawa da ake son dukkanin wani ɗaiɗaiku daga cikin maza da mata musulmai ga baki ɗayansu ya da manya su samu a cikin zukatansu domin addini yana tafiya ne da attaqawa babu ko shakka wannan attaqawa kamar yadda alhafil ɗaya daga cikin malamai da suka san lura suka yi bayani game da abin da ya shafi wannan kalma attaqawa wanda shine الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى لتافن صدا أكي كرا غريب القرآن واتو المفردات في غريب القرآن يكي بياني جمد أكي أبند أكي نفي دا التقوى يكي تشيوا ونن كلمة التقوى Ah, malamai sun fassara ta da abubuwa da yawa wanda kalma ce asalinta daga alwiqaya hifdhu shay mimma yu'dhihi wa yadurruhu tsari abu daga dukkanin abun da ke cutar da shi ya kawo mishi gibi a cikin rayuwa yuqal ana cewa ga larabci waqaitu shay'a aqihi wiqayatan wa wiqa ina tsare abu ina kiyaye shi kamar yadda Allah yake cewa wa waqahum azabal jahim kuma Allah ya tsare su daga azabar jahim abun da ake kira da kalma attaqwa ja'alun nafs fi wiqayatin mimma yakhafu sanya rayuwa a cikin yanayin abun da take jin tsoro mana kiyaye ta daga dukkanin abun da ke firgitar da ita huwa tahqiquhu shine tabbatar da aminci a cikin zuciyarka da korar da tsoro a cikin rayuwarka thumma yusammal khawf taratan haka ma wani lokaci akan kira attaqwa al-khawf tsoron Allah madaukakin sarki wanda ma'ana da tafi kyawu game da abin da ake nufi da attaqwa shine kiyaye dokokin Allah ba a ce tsoron Allah ba domin Allah sun ake a samu kusanci a gare shi a kodoshi idan aka ce a ji tsoron shi fa ana nufin a nisance shi tafi ɗaukar kalmar me kiyaye dokokin Allah domin wanda ya kiyaye dokokin Allah ya aikata abin da Allah yake kake so ya sanci abin da Allah baya so babu ko shakka wannan yana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki a nan ne ma'anar taƙawa take fitowa da ake kira tsoron Allah maɗaukakin sarki haka ma ibn manzur rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa da ake kira lisanul arab littafi ne da yayi game da bayanin ɗaiɗaikun kalmomi da suka zo a cikin littafin Allah da sunar annabi Muhammad yake cewa waqa waqahu Allahu waqiyan wa wiqayatun sanahu idan aka ce Allah ya tsare mutum ko mutum na tsare abu shine ma'ana yana kiyaye shi wa waqaitu shay'a aqihi idha sintuhu wa satartuhu an al idan kuma aka ce ka tsara abu shi ne ka kiyaye shi ka suturce shi ka kula da shi daga fadawa a cikin mai, wato abin da Allah maɗaukakin sarki baya so kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa fawqa ahadukum wajhun nar a ahadukum wajhun nar babu ko shakka ɗayan ku ya kiyaye fuska tai daga wuta aka yi amfani da kalmar waqa at-taqwa kenan shine kiyaye kiyaye kanka daga dukkanin abunda. Allah maɗaukakin sarki baya so wanda ba shi kaɗai ba irin su al-imam ibn al-athir rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa da ake kira an-nihaya fi garib al-hadith wal athar yake bayani game da abin da ake nufi da wannan kalmar wanda babu ko shakka at-taqwa tamamu taqwa kamar yadda malamai suke bayani yana daga cikin abin da ke nuni a kan cewa bawa ya cika abin da ake nufi a takawa bawa ya samu tsoron Allah a cikin rayuwarsa shine abin da abu darda'i sahabin annabi muhammad yake cewa sallallahu alaihi wasallam تمام التقوى أن يتق الله عز وجل العبد حتى يتقيه في مثل مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حاجزا بينه وبين الحرام abunda a cikakkiyar ma'ana cikakken tsoron Allah shine an yattaqillaha azza wa jalla yattaqillaha abdu shine bawa ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki hatta yattaqi fihi har sai ya ƙoƙarin jin tsoron Allah fi mithli mithqali zarratin ko da a ce abu kwatankwacin a zarra ne hatta ya taruka ba'da ma yara annahu halal khashiyata an kuna harama har sai bawa ya kasance yana barin wani abun da ya kasance halal ne amma yana jin tsoron ya fada mai saboda jin tsoron kada wannan abun ya kasance haramun ne Ya kuna hajizan bainahu huwa bainal haram me yasa saboda ya kasance katanga ce shinge ne wani abu ne da ke kiyaye shi da haramun a cikin rayuwa rayuwarsa wannan shine ma'ana ƙoƙarinka dare da rana na kaga kana aikata abun da Allah yake so da nisantar abun da Allah baya so wannan shine attaqwa in ji Abu Darda'i sahabin Annabi Muhammad wanda babu ko shakka ɗin dinnan tana da falaloli masu yawa a sunnar Annabi Muhammad tana da daraja mai girma mai yawa wanda shine babban abun da ake nema ga kowane ɗaya daga cikin musulmai a cikin duniya idan kana son samun tsira a wurin Allah ka samu aminci ka samu Allah yaye ma damuwa damuwoyinka duk abun da ke damunka ka ji tsoron Allah cikin rayuwarka al'allama uh, muhammad nasiruddin as-sa'idi rahimahullahu ta'ala yake cewa kullu khairin duk wani alkhairi fi duniya wal akhirah wanda ake samu a nan cikin duniya da kuma lahira famin athari taqwa was-sabr yana kasancewa ne a dalilin jin tsoron Allah da aikata abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah baya so da kuma samun haƙuri a cikin rayuwa idan kana son cimma alkhairai na nan duniya duk wata bukata taka duk wani damuwa naka Allah maɗaukakin sarki ya jaye ma shi gabaki ɗaya sa'annan ka cimma alkhairi na ƙoli a gobe kiyama shine ka lazimci attaqwa sirrin sirran wa alaniya a ɓoye da bayyane ka ji tsoron Allah da cewa yana tare da kai idan kai baka ganin sa shi yana ganin ka sa'an nan ka samu haƙuri a cikin rayuwarka wa anna aqibata ahliha ahsanul awaqib haka ma ƙarshe na waɗanda suke kiyaye dokokin Allah waɗanda ke jin tsoron Allah a ɓoye da bayyane duk inda ya samu kan shi in kana fil jawi alam anna Allah yarahu idan yana a kan jirgi ne na sama ko na ruwa ne ko a cikin gida ne ko a bayyane ne ya san Allah maɗaukakin sarki yana ganin shi suke samun kyakkyawan ƙarshe a nan duniya saboda Allah cewa yake yi qadimanna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u أجر المحسنين a lokacin da ya kasance yan uwan annabi yusuf sun yi kaidi gare shi sun mushi hasada sun cuce shi sun mushi abubuwa da yawa cikin rayuwa amma wannan sunan Allah ce duk yadda ba a son ka idan kana kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake ka sa'annan shi Allah idan ya nufi taimaki bawan shi duk wanda baya so a cikin duniya haka zai shi ya bashi haka zai ganshi ya kyale shi saboda me yana tare da Allah maɗaukakin sarki domin Allah cewa yake inna allaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu jin tsoron shi Allah yana tare da masu kiyaye shi lokacin da ya kasance sun ma annabi Yusuf cuta kala-kala amma bai rama ba ya kyale su har sai da kai da Allah ɗaukaka shi a cikin duniya duk da yake annabin Allah ne babu ku shakka Allah ya ɗaukaka shi ya bashi izza ga annabtaka sa'annan ga mulki a ƙarshe suka dawo a ƙarƙashin shi me ya faru bayan ya riga da ya gane su suke ce mishi la'anta yusuf ko dai kai ne Yusuf sai yake cewa na'am ni ne Yusuf Allah ai cewa yake innahu man yattaqi wasbir lalle duk wanda ya ji tsoron Allah ya aikata abinda da Allah yake so ya nisanci abin da Allah baya so wa yasbir kuma ya hakuri ga dukkanin wata damuwa ta duniya wani kunci na duniya talauci rashin lafiya iftila'i wannan fa musiba ya haƙuri sai Allah yake cewa fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin hakika Allah baya tozarta baya wulakanta lada ta masu kyautatawa ya Allah ka sa muna daga cikin su ashe idan kana jin tsoron Allah kana aikata duk abin da Allah yake so kana hakuri game da jarabawoyin duniya ka yi haƙuri wannan kuncin da kake cikin shi zai koma farin ciki wata rana in ji Allah maɗaukakin sarki sa'annan babu ko shakka taqwa tana da maratib tsoron Allah yana da matakai a sunnar annabi Muhammad al-imam ah, Sheikhul islam thani ibn ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yake cewa at-taqwa thalath maratib shi tsoron Allah yana da matakai guda uku ihdaha ah, na farkon su hamiyatul qalbi wal jawarih an al-atham wal muharramat ka tsare zuciyarka da gaɓoɓinka game da al'atham zunubai wal muharramat da dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta zuciyar nan taka kada ka dinga saƙa mata abin da Allah baya so kullun zuciyarka ta kasance tana tunanin abin alkhairi tana saƙa alkhairi ba ta nufin kowa da sharri ba ta nufin kowa da kaidi ba ta nufin kowa da makirci kullum kana son alkhairi ga 'yan uwanka kamar yadda kake son shi marayuwarka sa'an nan wal jawarih gaɓoɓinka kunninka idonka hancinka hannunka in fact entire of your body dukkanin jikinka baki daya ya kasance kana tsare shi game da atham zunubai ka san Allah baya son sauraron kaza da kaza kada ka saurara ka san Allah baya so ka dauki hannunka ka tabi abun da ya haramta maka kada ka aikata ka san Allah baya so ka dauki kafarka ka je da ita zuwa ga inda ake saban Allah kada ka aikata wannan yana daga cikin mataki na tsoron Allah na farko ashe duk wanda ya samu wannan ya samu martaba ta farko daga cikin maratib na attaqwa Allah ka samu samu athaniya mataki na biyu shine hamiyatuha anil makruhat ka hana rayuwarka da gaɓoɓinka da zuciyarka da al'amuranka na yau da kullun daga dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki baya so the more ka ji cewa wannan abin Allah riga da ya haramta fil qur'an an fi sunna a cikin alqur'ani ko cikin hadisan manzon Allah yi kokari kada ka aikata wannan shine tsira gare ka domin idan ma ka aikata abin da kake so a nan duniya zaka tarar da abin da baya burge ka a gobe kiyama wannan sunnar Allah maɗaukakin sarki ce a thalitha mataki na uku na tsoron Allah shine alhamiyya anil fudul wa ma la ka tsare rayuwarka da jikinka da gaɓoɓinka da addininka daga dukkanin wani ragowar abin da zai iya ja maka fushi tsakaninka da mahaliccinka haka ma duk abin da bai shafe ka ba bai dame ka ba shiga cikin wata damuwa kada ka damar da kanka fal'ula na farko innan mana idan ka samu kiyaye zuciyarka da gaɓoɓinka da aikata abin da Allah baya so da muharramat abin da Allah haramta tu'idil abdu hayatuhu da nan ne bawa yake samun rayuwa domin wanda ya je dinga zuwa yana zina shaye-shaye me yake yi yana cutar da lafiyar jikinsa yana cutar da addininsa yana cutar da zamantakewarsa da bayan Allah domin yana aikata abin da Allah baya su wanda a dalilin shi Allah ke sababar da bala'i a ƙasa ga al'umma laifinka ƙwara ɗaya yakan ja dukkanin al'umma idan sun kai dubu a dalilin laifin da kake aikatawa ya shafe su ga baki ɗinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoro ku kiyaye wata fitinar da idan ta zo wannan fa ba za ta samu waɗanda suka jawo ba kaɗai karin kansu sai ta shafi kowa da kowa albar wal fajir mutumin kirki da na ƙwarai idan ka aikata abin da Allah baya so kai da ke na banza ne abin zai shafi wanda bai ja ba hatta da wanda bai san abin da ake ba hatta da dabbobi da ƙwari da ke a ƙasa yakan ja da Allah maɗaukakin sarki ya ɗanɗana musu azaba a dalilin laifukan da 'ya'yan annabi adam suke aikatawa a doron duniya babu ku shakka so idan ka nisanci aikata abin da Allah baya so ga gaɓoɓinka da zuciyarka za ka samu rayuwa mai daɗi a duniya wa na biyu kuma idan ka hana kanka daga abin da Allah baya so tufiduhu sihhatuhu za su fa amfanar da lafiyarka wa quwwati da kuma karfinka na uku fa tuksibuhu sururuhu wa farhuhu wa bahjatuhu za su baka farin ciki da annashuwa da nutsuwar zuciya a dalilin mai tsoron Allah bisa ga wannan malamai suke cewa hatta da psychologists a nafsu ke cewa a duk duniya babu wata rayuwa babu wani hankali babu wata kwakwalwa da tafi samun salama tafi samun nutsuwa fiye da kwakwalwa wanda ke kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki bai mayuwa imajin a ce kai kana aikata abin da Allah baya so wannan na aikata abin da Allah madaukin sarki ke so ta ya za a yi ku daidaita a cikin duniya shi wanda ke na Allah ne yana aikata abin da Allah baya so za ka cimma rashin mutma'innal bal dare da rana zuciya ta tana a cikin natsuwa ba abin da yake damu shi ko da baya da baka sanin bai da me yasa saboda ya san Allah shi yake basuwa kuma ya san rayuwa ba ta zama a hali ɗaya dindindin dole a shiga cikin farin ciki akwai koma cikin bakin ciki kuma gobe wannan halin rayuwa kenan wannan fa sa'annan tsoron Allah huwa zadul haqiqi shine guzuri na haƙiƙani a cikin duniya wato guzuri a cikin duniya ba shine ka zo ka tara gidaje ba motoci ba iya ƴaƴanka wannan fa da dukiya duk abin da kake nema na jin daɗin duniya ka samu la wannan ba shine azzadul haqiqi ba babban guzuri me guzuri na haƙiƙa shine me at-taqwa tsoron Allah Muhammad nasiruddin as-sa'idi yake cewa azzazul haqiqi al-mustamirru guzuri na haƙiƙa wanda yake ci gaba wanda yake ci gaba da jawo amfani li sahibihi ga mai shi fi duniyahu a cikin duniyarsa wa ukhurahu da kuma lahirarsa fa huwa zadu taqwa shine guzuri na tsoron Allah madaukakin sarki wanda shine kake samun amfanin shi kana rayu a cikin duniya haka ma idan ka je wurin Allah amfanin zai dinga cin maka a cikin rayuwarka alladhi huwa zadun ila daril qarar wanda shine guzuri da bawa yake doka zuwa ga gida na tabbata domin duniya duk yadda ka rayu a cikinta ko shekara nawa Allah ya baka komai yawan su sai sun kare because wannan gidan it is a temporary house it is not a permanent house ba gida bane na dindindin wallahi sai ka bashi wa huwa al-musil li akmali ladha tsoron Allah nan shine wanda ke sadar da kai ga gida na tabbata wanda kake samun jin daɗi mafi kammala a cikin rayuwa duk daɗin da ka samu a cikin duniya za ka rabu da shi idan dukiya ce kana gani lokacin da ajali zo maka ba ka iya ɗauka ko da sisin kwabo a cikin rayuwarka idan gidaje ne baka ka iya ɗauka daidai da kasa wannan fa da ta cika yatsaka wannan fa za je wurin Allah duk abun da ka tara a nan duniya ka riga da ka bar shi so me babban guzuri shine mai ka samu tsoron Allah kamar yadda Allah yake cewa wa tazawwadu ku yi guzuri fa inna khairaz zadi attaqwa mafi alkhairin guzurin zuwa lahira shine mai attaqwa domin wannan tafiya tafiya ce da ke cike da musubbu a cikin ta jarabawi a cikin ta fitintunu a cikin ta na safi daban na rana daban na dare daban wannan fa har sai ka je wurin Allah madaukakin sarki so me babban guzurin da ya kamata ce ka samu shine ka koma kullum. rayuwarka idza asbahta hammuka dunya idan ka waye gari himmaka duniya kaifa aish wa kaifa akul kaifa ashrab ta za a yi in rayu ta ya za a yi in ci ta za a yi in sha ko cikin irin wani hali wannan halin Allah yana so ko baya so kana cikin matsala a cikin rayuwarka domin baka gane ka tafka babban kuskure sai lokacin da aka ce maka ajalinka ya riga da ya kare ya Allah ka sa mu cika da imani wa ajallu na'imin da'iman abadan sannan tsoron Allah shine ni'ima mafi girma wadda ke dorewa har abada wa man taraka hadha zad duk wanda ya bar wannan guzurin na tsoron Allah fa huwa al munqadi bihi alladhi ah, Ah, huwa irdatul likulli shar babu ko shakka duk wata hanya ta alkhairi ta riga da ta same shi a cikin rayuwa wa mamnu'i min rusul ila daril muttaqin sa'annan wannan sharrin da yake aikatawa ya bar aikata abun da Allah yake so ya dinga aikata abun da Allah baya so an riga da an haranta mai saduwa da gida na masu tsoron Allah wani gida ne aljanna ya Allah ka sa mu cikin yan aljanna wanda aljanna Allah ya tattalinta ne ga waɗanda ke jin tsoron shi duk wanda baya jin tsoron Allah babu shi babu aljanna in ji Allah madaukakin sarki tilkal jannatu lati nu'urithu min ibadina man kana taqiyya wannan aljanna muna gadar da ita ne daga cikin bayinmu gawa wanda ya kasance mai jin tsoron Allah in ji Allah madaukakin sarki a suratu maryam haka ma a cikin sautu ali imran da Allah yake cewa wasabi'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'irduha har samawati wal ard u'iddat muttaqin sabiqin ku yi rige-rige ku yi gaggawa zuwa ga samun wata irin gafara daga wurin ubangijinku da aljannar da faɗinta ya kai abin da ke tsakanin sammai da ƙasai in ji an Allah maɗaukakin sarki gawa aka yi tattalinta sai Allah yake cewa uiddat lil muttaqina an yi tattalinta ne ga wa'inda ke jin tsoron Allah ya Allah ka sa muna daga cikin su haka ma a suratu Muhammad ah, da Allah yake cewa ah, game da aljanna cewa wannan gidan na aljanna Allah maɗaukakin sarki ya yi tattalin shi ne ya yi tanadin shi ne tilkal jannatu lati wa'id uh, uh, uh, almuttaqun wannan aljannar da aka yi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah fiha anharun cikin ta akwai su ƙoramu min ma'in ghairi asinin daga ruwan da ya kasance babu gurbata a cikin su it is not a diluted water ba ruwa bane waɗanda an garwaya su da wani abu ƙoramu ne na ruwa wannan ke gudana a cikin aljanna wa anharun min ah, khamrin ladhatil sharibin haka ma akwai ƙoramu na giya wadda tana da daɗi ga waɗanda ke shanta a cikin aljanna ba ta bugasuwa suwa. Lafiha gaulin, babu harkan maye a cikin wannan giyar da ke cikin aljanna inji Allah wa anharun min labanin lam ya tagayyaru amuhu haka ma akwai wani ƙoramuna nonon da ɗanɗanon shi bai canja ba in ji Allah maɗaukakin sarki wa 'an harun min asalin musaffa haka ma akwai ƙoramuna zuma wadda a tatacciya babu wani gurɓata a cikinta ga baki ɗaya suwa aka matattalinta masu kiyaye dokokin Allah ya Allah ka sa muna daga cikinsu Allah ka sa mu cikin 'yan aljanna sa'an nan babu ko shakka a taƙawa kuma a nan ita ma kamar da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa lillahi dhaminal muttaqin an yaj'ala lahum makhrajan mimma yudhiqu 'ala nas Allah ya lamunce ga masu jin tsoron Allah waɗanda ke kiyaye dokokinsa a sarari da kuma ɓoye wannan fa Allah ya musu lamunin zai sanya musu mafita daga dukkanin wani kunci da ke akan mutane cikin duniya idan kana cikin dama duk bala'in da ke faruwa ga mutane kai ka ji tsoron Allah kada ka dinga aikata abin da Allah baya so wallahi sai Allah ya baka mafita a cikin rayuwarka wa an yarzuqahum min haythu la yahtasibun kuma Allah ya lamunce zai azurta su ta inda ba sa tamani inda ma baka tamanin samun mafita ta nan Allah zai kawo ma ita idan ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki fa yadda fa'i anhum ma yadurruhum kuma Allah zai tunkuɗe musu dukkanin abunda ke cutar da su dukkanin abunda ke sa musu kunci duk abunda ke ta musu da hankali cikin rayuwa in kana kiyaye dokokin Allah wa yajlibu lahum ma yahtajuna ilaihi haka ma Allah zai jawo musu dukkanin abin da suke bukata idan ka tsara dokokin Allah ko da baka ce Allah ba ni ba babu ko shakka Allah zai baka lissabi ma za a a dalilin tsoron Allah maɗaukakin sarki fa'ida idan lam hasul dalika? idan wannan abun har bai faru gare ka ba halla ala anna fi taqwa khalalan to babu ko shakka idan dai kasance kana kiyaye dokokin Allah kana aikata abun da Allah baya so kana nisanta abun da Allah baya so sa'an nan baka cimma mafita ma rayuwarka ba baka cimma arziki ba baka samu zaman lafiya ba so babu ko shakka tsoron Allah naka akwai mistakes a cikin shi akwai problems a cikin shi babu ko shakka me yasa saboda bai cika ba wannan ƙa'ida ce Allah ya ɗauka idan dai ka ji tsoron shi babu ko shakka Allah zai taimake ka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah babu ko shakka Allah zai sanya mai mafita a cikin rayuwarsa amma zaka cimma rayuwarka kana sallah kana azumi kana karatun alqur'ani kana kaza da kaza amma ka kasa samun nasara har yanzu a cikin rayuwa ko ma ka je ka bincika tsakaninka da Allah madaukakin sarki babu mamaki in ma ya kasance wannan ibadar taka bata kasance akan tsari na sunnar Annabi Muhammad ba ko ya kasance a wannan halin kana sabon Allah a cikin wannan al'amarin naka na bautar Allah madaukakin sarki bisa ga wannan ba za ka cimma abin da kake nema a cikin rayuwarka ba me ya kamata gare ka falyastaghfirillah to ya nemi gafara Allah wal yatub ilaihi sa'annin ya tuba zuwa ga Allah wa qal kuma yace Mallam yaqaf inda amrillahi duk wanda bai tsaya a wurin umarnin Allah ba Allah ya ce yi kaza kace ba za ka yi ba wa nahaihi da kuma hanin shi Allah ya ce kada kai kaza kace sai ka aikata fa laysa minal muttaqin wannan samsam ko daya bai daga cikin masu tsoron Allah ya Allah ka kare mu wannan inji Sheikhul Islam kenan a cikin Majmu'ul Fatawa haka ma Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak rahimahullahu ta'ala da daga cikin malaman sunna yake cewa al-mu'min salih taqi mu'mini mutumin kirki mai tsoron Allah ya kuni mubarakan aina makana. wallahi yana kasancewa mai albarka duk inda ya samu kanshi idan dai kai mumini ne mutumin kirki ne sa'an nan kana jin tsoron Allah kana tare da albarka Allah wherever you find yourself in the world duk inda suka samu kanka a cikin duniya cikin mutanen kirki ne ko cikin mutanen banza Allah zai sa maka albarka mubarakan ala ahlihi sa'an nan Allah zai sa albarka a cikin iyalansa mubarakan ala ashabihi Allah zai sanya mai albarka a cikin abokanansa makwabtansa 'yan uwansa abokanan zamantakewarsa la yusma'u minhu illa alqawl as-sadid ba a jin komai daga wurin wannan bawan Allah wannan muminin wannan mai tsoron Allah sai magana daidaitacciya wala yahsul minhu illa al-ihsan sa'annan babu abin da ke faruwa a cikin rayuwarsa sai mai kyautatawa fatajiduhu sai ka samu wannan bawan Allah laysa bi bai kasance mai yawan sukar bayan Allah ba baya zagin kowa baya cin amanar kowa kowa idan ma an cuce shi haƙuri yake ya basu da kaidin sau su wannan fa me yasa saboda ya san Allah maɗaukakin sarki domin bai dace idan an cuce ka ba karama me ya kamata ka yi haƙuri Allah ya isan maka wala an sa'an nan bai kasance mai yawan tsinuwa ba bakin shi always yana lura da abin da ke cikin bakin shi he was not vulgar bai kasance mutum wanda ke faɗin magana ba wadda ba ta cikin tsarin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ba duk lokacin da zai magana magana ba before he utters a word yakan tsaya bincika wannan kalmar ta dace ko bata dace ba idan ta dace sai ya faɗi idan bata dace fa sai ya watsi da ita ya nemi gafar Allah madaukakin sarki wala fahish sa'an nan bai kasance mai alfasha ba wala bazi sa'an nan bai kasance mutumin banza ba bal huwa karimul akhlaq sai dai mutum ne da ke da halaye na kirki in ji nasir barrak rahimahullahu ta'ala sa'an nan as yake cewa al-muttaquna humul muntafi'ina bil ayatil al-qur'aniyya wal ayat al-kauniyya masu tsoron Allah sune suke amfanuwa da ayoyin al babu wanda ayi qur'ani ke tasiri a cikin zuciya tai sai wanda ya kasance yana kiyaye dokokin Allah haka ma ayoyi da ke faruwa da Allah ya aza a cikin duniya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li albab wannan babu ko shakka mai tsoron Allah yana fahimtar abin da ke cikin su wasu sama'a banainaha kaza da kaza bi aidin wa inna kaza wa kaza yana dubin wannan kodoshi Ah, da yadda Allah madaukin sarki tsarin duniya game da Allah madaukin sarki tsarin mutane wannan fa wa fi khalqikum afala tubsirun halittar tasu yana dibin kullum fa Ta taya akai na kawo wannan matakin cikin rayuwata shekaru na nawa a cikin duniya ya ake ina canjawa babu ko shakka masu tsoron Allah suna tasirantuwa da wannan kullum yana kokarin diba abin da ke tsakanin shi da rayuwa ta ta gobe kiyama sa'annan kuma akhbar Allah ta'ala annahu ma'al muttaqin Allah ya ba da labarin cewa yana tare da almuttaqin waɗanda ke kiyaye shi ai bil auni wan nasr wat ta'yid wat tawfiq Allah yana tare da waɗanda ke kiyaye shi ta hanyar taimakon su da ƙarfafar da su da datar da su idan ka ji tsoron Allah duk wata bukata taka ta nan duniya babu ko shakka Allah zai isan ma ita in ji wa in ji Nasiru Sa'idi rahimahullahu ta'ala haka ma yake cewa wa man ma'a duk wanda Allah ya kasance tare da shi hasala lahu sa'adatul abadiyya zai samu cin arziki zai samu nasara hatta abada injiwa inji wannan malamin almuttaqun fiya ala darajat masu tsoron Allah suna cikin darajoji mafi ɗaukaka mutamatti'ina bi anwa'in na'im was surur suna jin daɗi da nau'uka na ni'imomi da farin ciki wal bahaja wal hibur ah, da kuma samun nutsuwar zuciya da ta gabbai wal kuffar su ko kafirai fa a tahtahum fi asfal darakat suna karkashin shi karkashin mutanen kirki masu tsoron Allah a gida mafi kasa mu'azzabina bi anwa'il azab ana musu azaba da nau'uka na azaba wal ihana da wulakanci wa shaqa da tabewa as-sarmadi na abada alladhi la muntahala wanda baya da karshe sa'annan attaqwa mahabbatun nas idan ka kiyaye dokokin Allah babu ku shakka mutane za su ka cikin rayuwarsu in kana jin tsoron Allah kana aikata abin da Allah baya so dole ne mutane su soka in jiwa in ji ibnu abdul barra annamari rahimahullahu ta'ala da daga cikin malaman mazhabin malikiya Allah ya ji kansa masa rama yake cewa Ibn adam ya kai dan adam ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah yuhibbukan nasu mutane za su soka wa in kadihu ko da ba sa son ka me yake nufi wannan fa ko da ba a son ka in faɗin amma dole za ka samu karama min indihim za ka samu son respect wannan fa suna mutunta ka suna girmar da kai duk da ta ciki na ciki wannan fa me yasa saboda ka kiyaye dokokin Allah ko da za a ce a wani shari gare ka ba zai zo gare ka ba me yasa saboda kana tare da Allah sa'annan almuttaqina muyassarun alaih almuttaqi wanda ke kiyaye dokokin Allah mai tsoron Allah muyassarun alaihi umurud dunya wa akhiratuhu ana sauƙaƙe mai al'amuran duniya da kuma al'amuran lahira babu ko shakka idan dai kana kiyaye dokokin Allah Allah maɗaukakin sarki zai hore ma zai sauƙaƙe ma dukkanin al'amuran ka duniya da kuma na gobe kiyama kamar yadda Ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yake cewa al-muttaqi mai tsoron Allah muyassarun alaihi umura dunyahu wa akhirata ana sauƙaƙe mai al'amuran duniya da kuma na lahira yadda wanda ba yin tsoron Allah ya shiga ga wasu mashagin na duniya yana wani process ne abin zai sha wahala gare shi amma wanda ke kiyaye abin da Allah yake so fa zai cimma abin wannan fa the most simplistic things in life Abun da fi komai sauki ga baki da wannan fa la su'ibata fi wala mashaqqa babu wahala babu wani tsanani a cikin shi me yasa saboda yake yana kiyaye dokokin Allah wata duka takawa amma wanda ya bar tsoron Allah fa wa in yusrat alaihi ba'da umur dunyahu idan ma an sauƙaƙe mai sashen al'amuran duniya zaka cin mishi ga dukiya ga kudade ga jin daɗi ga 'ya'ya duk Allah azurta su wannan fa duk sun samu a cikin duniya amma tare da nan fa baya aikata abin da Allah yake so baya samun sallah a cikin jam'i zina yake yi wannan fa shaye-shaye yake fa luwaɗi yake fa yana cin dukiyar marayu yana tauye haƙoƙin al'umma wannan fa ko da an sauƙe mai duniya ya samu dukiya ana ganin shi tabbas kamar wanda ya samu nasara a duniya ta'assara alaihi min umuri akhiratihi bi hasbi ma tarakahu min taqwa Allah zai tsananta mai al'amuran shi na gobe kiyama saboda ya bi tsoron Allah kada kai tamanin wai don Allah ya baka duniya kana sabon shi kai tamanin son Allah ne la wannan babu ko shakka istidraji ne Allah yake maka sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin za a baka duniya amma lokacin da Allah ya kama ka zaka bambance tsakanin tsaki da tsakuwa a cikin rayuwarka saboda haka ka ji tsoron Allah ka nisanci abin da Allah madaukakin sarki baya su wa amma taysidu ma tasara alaihi min umur dunya amma sauƙaƙe wadda za a mushi game da al'amuran duniya ya samu dukiya duk da baya jin tsoron Allah baya aikata abin da Allah yake so fala taqallaha ta'ala da a ce ya ji tsoron Allah ga can farko baya da wannan halin ga dukiya ga me wannan fa so ina ma da a ce ya samu tsoron Allah a wannan halin lakana taysiru alaihi atam da wannan saukin na Allah ya ƙara cika a cikin rayuwarsa da ya ƙara samun nutsuwa a cikin rayuwa ce wala quddira annaha lam tasallah da an kaddarta mishi cewa rayuwar ta duniya ba za a bashi mishi farin ciki a cikin ba ba za a sauke mai a cikin ta ba faqad yassara Allahu lahu min ad-dunya ma huwa anfa'i lahu mimma na lahu bighairi taqwa to Allah madaukakin sarki ya hore mai ya sauke mai abun da fi amfani gare shi nan duniya da ma bai samu ba a dalilin rashin tsoron Allah fa inna tibal aish wa na'imal qalb haƙiƙa samun daɗin rayuwa da ni'imar zuciya wa ladhatul ruhi da samun jin daɗi a ruhi wa farhuha wa iftihajuha da jin daɗi da nutsuwa a zuciyarka da gabobinka da lafiyarka min a'zami ni'imid dunya yana daga cikin mafi girman ni'imar duniya wa huwa ajallu min ni'am arbabid dunya bish shahawati wal ladhat ita an mafi girma daga cikin ni'imomin da 'yan duniya sukan samu ta hanyar samun sha'awa da kuma jin daɗin duniya wa na'imu ahli taqwa bi ta'ati wal qurbati a'zamu a ajal amma ni'imar da masu jin tsoron Allah suke samu ta hanyar da'a ma Allah ta hanyar kokarin kusantar Allah dare da rana da nawafil da siyam a tatawwu haka ma da sadaka da karatun alƙur'ani da rayi sunnar annabi Muhammad da aikata aikin alkhairi ni'imar su ita an mafi girma sa'annan ita an mafi sa samu nutsuwa babu ko shakka in ji wannan malamin abu na ƙarshe game da sha'anin attakawa shine yana daga cikin amfaninta kamar yadda ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yake cewa ilm ka sani ya kai dan uwa musulmi anna zamana haƙiƙa shi zamani yanayi wannan fa la yathbutu ala wahalin wahid bai tabbata akan hali daya annal hayata la ta dumuli walak ala haratin wahida rayuwa ba ta taba zama gare ni da kai akan hali ɗaya gabaki ɗaya wannan fa saboda yadda Allah yake cewa wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nasi waɗannan kwanukan waɗannan rayuwar shekarun muna caccanja su wato life is dynamically changing tana canjawa dare da rana wannan fa kai ta'ammuli ga rayuwarka da shekarunka ya suke ne haka kawo wannan lokacin ka ta da iyali ka yi kaza da kaza a cikin duniya za da Allah madaukin sarki ce wannan fa so ba a taɓa zama hali ɗaya a cikin duniya fataratun faƙar wani lokaci ka shiga cikin talauci wannan fa ya same ka talauci ya ma ka tutu a cikin duniya la malja'a minka illa ila Allah subhanahu wa ta'ala baka da way out baka da solution sai wurin Allah madaukakin sarki wata gatan gina wani lokaci ka shiga cikin wadata ka samu kuɗi wannan fa ka samu dukiya ka samu natsuwa wata gatan taratan izin wani lokaci ka samu buwaya wannan fa wata taratan zullun wani lokaci ka samu kaskanci a cikin rayuwarka wata taratan ya fara mawali wani lokaci bayi sai su dinga jin farin ciki wannan fa wata ya shi mutu la'adi wani lokaci ka cimma wannan fa mutane na aiban taka na ma kaza da kaza amma lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya tsara da mai ita duniya mai ake so ka samu wannan fa duk abin da ke cikin ta tun kafin ka zo it is documented saved plan gabaki daya an riga riga da an tsara komai ya faru gare ka damar rubutacce ne sannan babu wanda ya sa a duniya ya canza tsarin kaddara ce duk inda ka je idan sharri ne Allah ya nufa gare ka dole sai ya same ka idan alkhairi ne Allah ya so gare ka dole sai ya same ka ba wanda ya sai hana maka wannan abin cikin rayuwarka rayuwar duniya kenan wannan fa fa sayyidu man lazim aslan wahidin amma wanda a shugaba mutumin kirki wannan fa shine wanda ya lazimci hali daya kul hal a cikin kowane hali yana rike da asali kwara daya ko ana ha maza ha mata komai canjawan lokaci saboda talauci ya same shi saboda bala'i ya same shi bai barin tsoron Allah madaukakin sarki ba zai je zuwa ga aikata abin da Allah ba su ba domin da yawa ana gane waye jarumi ana gane waye yake son Allah ana gane waye dan aljanna a lokacin da musiba ta same ka a cikin rayuwarka domin da yawa lokacin ne mutane suke fara rasa imanin su wani zai je ga harkar shirka wani ya fada harkar haramu wani ya fada kaza da kaza a lokacin da kake cikin damuwa lokacin ne ake so karfin imanin kai kara tabbata a cikin rayuwa me yasa tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alaziz alghafur Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa saboda jarce ku yaga cikin ku suwaye za su yi aiki kyakkyawa ya Allah ka sa mu cikin su fa innahu in istaghna zanatu domin shi mutumin kirki mai tsoron Allah idan yana cikin wadata wannan wadatar za ta ƙara kawata shi a cikin rayuwa wa in iftaqara haka ma idan ya shiga halin talauci futihat lahu abwabu sabr za a bude mai kofofin hakuri cikin rayuwa tai zai hakuri ya san wannan abun daga wurin Allah ne wa in ufiya idan an bashi lafiya tammatin ni'ma lah ni'ima za ta tabbata gare shi wa in tuliya jammalatu haka ma idan aka jarace shi wannan jarabawar da wannan tsoron Allah za su ƙara kawata shi a cikin rayuwa ta ya san abun daga wurin Allah ne wala yadurruhu wa in nazala bihi zaman aw sa'ida talaucin nan da wannan bala'in da wannan jarabawar ba ta cutar da shi duk yadda zamani ya ɗaga shi ko ya kaskanta shi a cikin rayuwa a arahu ko kuma ya aibanta shi aw ashba'ahu ko kuma ya kosar da shi a aja'ahu ko kuma ya yunwatar da shi na jami'a tilkal ashiya tazulu wa tataghayyar domin duk waɗannan abubuwan kunci damuwa talauci wannan fa babu ko shakka zai jaye sa'annan sai ya canja lokaci ne kawai wannan fa wa innal faraja ma'al karab in ji annabi Muhammad duk wani budi sai an shiga cikin kunci kafin a same shi wa inna ma'al isri yusran kuma duk tare da wani tsanani wannan fa sai an cimma sauki sai dai a ta bugawa cikin rayuwa kafin a cimma abin da ake bukata wattaqwa aslus salama domin tsoron Allah shine asalin samun kubuta da aminci harasul lainam kamar wata irin garkuwa ce wani mai tsaro ne da ke tsarin ka baya bacci ya akhudhu ma bil yadi inda inda al-athrati zai rika hannunka a lokacin damuwa falazimul taqwa fi kulli hal wanda ya lazimci taqwa a kowane hali ya kiyaye ta ya ji tsoron Allah fa innaka la tara fi dhiq illa sa'a. wallahi ba za ka taba samun kunci ba a cikin rayuwa sai dai budi in ji wannan malamin wa fil marad illa afiya idan ka shiga cikin rashin lafiya Allah zai kawo maka sauki wannan fa hadha naqad hal ajil wal ajil ma'lum wannan babu ko shakka duk wanda ke da hankali ya fahimci shi wannan sa'an nan ladar kana nan auren Allah madaukakin sarki sa'annan sai yake cewa masu tsoron Allah su ne mutanen da ke tsayuwa suna bautar Allah madaukakin sarki a cikin dare me yasa ashabul laili hum ahlut taqwa wa'inda ke tsayuwa ga bautar Allah a cikin dare ko sallah ko a karatun alkur'ani ko salati ga manzon Allah ko istighfari su ne masu jin tsoron Allah kada ka zauna a cikin rayuwa a ce baka ibada a cikin dare ba karamar hasara ba ce kamar yadda Sheikh Salih bin Abdul Aziz al Sheikh ɗaya daga cikin jikokin Muhammad bin Abdul Wahab wanda shine malami limamin Arafa har yanzu Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya yake cewa salatu radul fi jafil layl sallar mutum a tsakiyar dare ka miƙe cikin dare ka bauta ma Allah hadhihi min a'zami abwabil khair yana daga cikin mafi girman kofofin alkhairi wa biha yahsul mar'a an-nur fi qalbihi a dalilin tsayuwa a cikin dare bawa yake samun wani haske a cikin zuciyarsa haske ne da Allah kaɗai san wani iri ne ga baki daya Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine wanda ke haskaka sammai da ƙasa mathalu nurihi ka mishkatin fiha misbah misalin hasken Allah kamar wata taga ce wadda aka sa fitila a cikinta taga kamar irin lokacin da kamar yadda malamai suke bayani kamar irin su ar-radul asfahani a cikin mufradatu gharibul quran da irin su ibn athir a cikin an-nihaya fi gharibul hadith wal athar cewa a zamanin da idan aka yi daki akan dan fasa kofa da taga wannan ba a ganin wajenta amma a ciki sai a dauka candle wannan fa a sa ko wata fitila wannan fa a dora wannan a wannan halin so zuciyar mumini ita ake nufi da wannan abun sai ce matsalin nurihi ba ana nufin misalin hasken Allah ba domin ba a buga misali ga Allah laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah madaukakin sarki wa huwa da basir amma ana nufin hasken mumini fa haka yake domin akwai haske na annurul idraki wannan fa da ke gare shi babu wanda ya zo duniya sai face ya san da cewa ba macancancin bauta da gaskiya sai Allah sa'an nan ka zo ka samu ilimi na addini ka san Qur'ani ka san sunar Annabi Muhammad ka ga nurun ala nurun haske ne bisa haske yahdillahu linurihi man yasha Allah yana shiryarwa da wannan hasken nashi wanda ya so daga cikin bayan shi ya Allah ka sa muna daga cikin su so tsayuwa a cikin dare yana haskaka maka zuciyarka wa husnul ta'amulihi haka ma da kyakkyawan mu'amalarka ma'a rabbihi tare da ubangiji tauhidinsa wa khashyatihi lah da tsoronka da Allah wa zuhdi fi dunya haka ma da kauda kai ma duniya wa raghab fil akhirah haka ma kana kwadayin samun lahira ka samu aljanna ma la yadkhulu tahta wasfin abinda babu ko shakka babu wanda ya sai siffanta shi sai yake cewa a'anana Allahu wa jami'al musulmina ala zalika ya Allah ka taimake mu da mu da dukkanin musulmai akan wannan gabaki daya fa inna salata rajul wal mar'a fi jafil layl domin sallar mutum da mace a cikin tsakiyar dare hadhihi yakun ma'a tadabbur alquran yana kasancewa ne kana sallah kana tadabburin alqurani wa husni munajatillahi kana kyautata ganawa da Allah kana ganawa da mahal mahaliccinka wal ah, jama'atin lati tasulu min khashyati lahi ah, jalla jalalu haka ma da hawayen da ke bubbugowa yake zubowa a idanunka saboda tsoron Allah kana ganawa da Allah idh yakunu al-mar'u fi dhalika ala qin min annahu inna ma qama lillahi jalla jalaluhu me yasa saboda bawa ya san babu abin da ya sami yake cikin dare bauta ma Allah sai dan son Allah sai dan samun alkhairin da ke wurin Allah sai dan samun aljannar Allah madaukakin sarki ya Allah ka sa muna da cikin masu samunta sai yake cewa fa ta'azzimu sila sai ganawaka kusancinka da Allah ya ƙara girma wa ya'azzimu ta'alluq haka ma rataye ka ga Allah ya ƙara daraja wa ya'azzimu ikhbatul qalb haka ma nutsu zuciya ta ƙara girma tsakaninka da Allah war raja da fatan samun rahmar Allah war rahaba da jin tsoron Allah wal khawf yu'athiru al Qur'an al qulub haka ma Qur'ani ya tasiri a cikin zuciyarka ta'athiran aziman tasiri mai girma a dalilin kana tsayuwa kana bautar Allah a cikin dare lokacin da duk wani rafkananne yayi bacci fa ashabul layli sai yake cewa ka sani waɗanda ke tsayuwa a cikin dare suna bautar Allah hum ahalut taqwa su ne masu jin tsoron Allah ya Allah ka samu daga cikin su subhanakallahumma bihamdik ashhadu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik